Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم masu sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da kowa a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai mu kawo muku labaran duniya da ɗume su sai kuma shirin nan na mu koma noma sai kuma mu karkare da shirin kyaɗe-kyaɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance daga farko zuwa sa. to yanzu ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 24 ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 165 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan fabrairu na shekara ta 1856 Kulaye ivanovich wani masanin ilimin lissafi dan kasar rasha ya rasu an haife nikolai a shekara ta 1792 a kudancin ƙasar rasha yayinsa talakawa ne amma kuma yana karami ya nuna cewa yana da kaifin basira da fahimtar karatu akan haka tare da taimakon iyayensa ya yi kokari har ya kammala karatu na jami'a ya kuma zama malami a jami'ar gazan da ke kudancin ƙasar rasha a nan ne nikolai ya fara bincike wanda ya kai shiga ga gano kurakurai a wata fahimta ta lissafi wadda wani masani ya samar da shekaru da dama da suka gabata wato ka'idar lissafin nan da ake kira a saisin na biyar a ilimin lissafi ya kuma kirkiro tasa fahimtar akan wannan ka'ida nikolai evinovich ya rasu a shekara ta 1919 yana ɗan shekaru 63 a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan fabrairun shekara ta da 49 aka kulla wata yarjejeniyar sulhu ta farko tsakanin kasashen larabawa da isra'ila a wani tsibiri a kasar algeria banda isra'ila ta shelanta kaforta a cikin yankin palestine a shekara ta 1948 ne wasu ƙasashen larabawa suka shiga yaki da ita amma bayan gwabza yaƙi na wani lokaci yahudawa sun sami nasara a kan larabawa wanda ya kai ga sulhuntawa tsakanin su a cikin wannan yarjejeniyar da yahudawa sun miƙa wa gwamnatin ƙasar masar ta lokacin iko da yankin gaza sannan kuma ta sulhunta da gwamnatin ƙasar labanan wadda ita ma ta shiga yaƙi da isra'ila a wannan lokaci da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 424 da suka gabata a rana irin ta yau sayyid nurullah shushtari ya yi shahada sayyid nurullah shushtari ya kasance babban malami ne a bangaren fikihu a lokacinsa an haife shi a garin shushtar da ke kudancin kasar iran ya fara karatun addini a gaban mahaifansa bayan rasuwar mahaifinsa ya nufi birnin mashar da ke gabashin kasar ta iran inda ya karatu a gaban wasu manyan malamai na lokacin daga bisani kuma ya koma inda ya da zama inda ya kafa babbar makarantar addini ya kuma tarbintar da ɗalibai masu tarin yawa a wancan lokacin sarki akbar sha timuri ne ke mulki da yankunan musulmi a ƙasar india sakamakon ganin iliminsa da karɓarsa a wurin jama'a sai sanya shi a matsayin babban alƙalin alƙalai na yankin amma daga bisani wasu masu masa hasada sun kai karasa a wajen sarki sha akbar timuri akan cewa yana yada mashabar ahlul bait ne a tsakanin mutane daga nan kuma sai wasu masu tsananin kiyayya da mashabar iyalan gidan manzon Allah suka kai masa hari suka kashe shi masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. sauraro sai a gya zama domin aji labarin duniya da ni mustapha adam zan karanto muku labarin duniya da farko ga kanunsu zababben shugaban kasar nijar muhammad bazu ya daga hannun jinjina ga abokin karawarsa muhammad usmana ƙungiyar leƙen asirin ƙasar yamman ta bankaɗo ayyukan wata ƙungiya mai alaƙa da burtaniya da ke shirin yin barna a ƙasar. dan ito na kasar kamaru ya sa 'yan kasar sun tuno da mahaifinsa a filin kwallon kafa to yanzu sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarin zababen shugaban kasar nijar muhammad bazoum ya ɗaga hannun jinjina ga abokin karawarsa muhammad usmana a wani jawabi zababben shugaban ƙasar ta nijar muhammad bazoum ya yi bayan sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben ya yi godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya ɗora masa wannan nauyi na shugabancin ƙasar sannan kuma ya jinjina ga al'ummar ƙasar ta nijar muhammad bazoum ya kuma ce mun kammala zaɓe wanda ya ɗauki lokaci ana yi a ranar lahadi 21 ga watan nan na fabrairu sakamakon da aka fitar na wucin gadi da hukumar zaben ta yi ya tabbatar da cewa ni ne na lashe zaben da kaso 55.75 cikin 100 don haka ni ne zababben shugaban kasa mai sashe na jawabin zababben shugaban kasar ya kunshi alkawalin yin kokowa domin kawar da rashin tsaro da ake fama da shi a kasar da wani labarin na daban kuma da kasar ta Nijar zanga-zanga ta barke bayan sanar da Muhammadu Bazuma a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar. Magoya bayan ɗan takara adawa Muhammadu Usmana sun datse hanyoyi a babban birnin kasar Niame tare da kona tayoyi domin kin amincewarsu da sanarwar hukumar zaɓe da cewa Muhammadu Bazum ne ya lashe zaben shugaban kasar zagaye na biyu. an kama wani ɗan ta'adda da ke shirin kai harin ƙunar baƙin wake a cikin birnin tehran babban jami'in 'yan sanda na birnin tehran hussaini rahimi ne ya sanar da cewa 'yan sanda sun dakile wani shirin kai harin ƙunar baƙin wake tare da kame ɗan ta'adda da yake ƙoƙarin shigowa birnin tehran babban jami'in 'yan sanda na tehran wanda ya gabatar da taron manema labaru a yau laraba ya ce ɗan ta'addar yana ɗauke da makamai da kuma jigida mai makare da abubuwan fashewa da kuma na'urar da take sarrafa kanta daga nesa har ila hussain rahim ya ce an yi musayar wuta da dan ta'addar kafin a ƙarshe a kama shi duk da cewa ya yi ƙoƙarin tarwatsa kansa a wurin wani ɗan sanda mai mukamin mejo na da gumi rungumi ɗan ta'addar tare da kwance bom ɗin da yake jikinsa wanda hakan ya kawo ƙarshen maƙarƙashiyar da aka shirya to kuna tare da radio wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙungiyar leƙen asirin ƙasar yaman ta bankaɗo ayyukan wata ƙungiya mai alaƙa da birtaniya da amurka da ke shirin yin ɓarna ƙasar hukumar leƙen asiri ta ƙasar yaman ta sanar da gano wata ƙungiya wacce amurka ce ta kafa ta domin yi wa birtaniya aiki kuma suna kan aikewa da kayan leƙen asiri na nuna wurare da cibiyoyin soja mutanen da aka kama sun yi furci da cewa sun rika aikewa da bayanai zuwa ga ƙungiyar leƙen asirin birtaniya a kan cibiyoyi da wuraren leƙen asiri da na soja zuwa ga ƙungiyoyin wato birtaniya su kuma an biya su wato su kuma ana biyan su albashi ko wani wata mutanen da aka kama sun yi furci da cewa sun rika aikawa da wato kungiyar leƙen asirin birtaniya bayanai a kan wuraren cibiyoyin soja da kuma wasu cibiyoyi masu muhimmanci da ke sana'a bayanin ya ci gaba da cewa masu yi wa amurka da birtaniya leƙen asiri sun fi mayar da hankali ne akan gundumomin da suke arewacin ƙasar musamman ma dai gundumomin sa'ada da sana'a dan fitaccen dan wasan nan na kasar kamaru ito ya sa 'yan kasar sun tuno da mahaifinsa a filin kwallon kafa a yin wasan kwallon kafa da aka yi a tsakanin kungiyoyin samari da ke kasa da shekaru ashirin na kasashen kamaru da mozambique ite ne ito ya sa 'yan kasar sun tuno da mahaifinsa saboda kwazon da ya nuna a filin wasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar kamaru ta ci wasanni hudu da ɗaya a karawarta ta takwararta ta ƙasar mozambique a ranar asabar 20 ga watan nan na fabrairu inda ɗan gidan tsohon ɗan wasan ƙasar wato eto ya zira ƙwallaye biyu sannan kuma ya taimaka aka ci ta uku tiene ito ɗan shekaru 18 ya ci nawa mutanen ƙasarsa da lokacin da mahaifinsa yake kan sharafinsa na wasan ƙwallon ƙafa a cikin gida da kuma waje to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu sai a gya zama domin a saurari shirin nan na mu noma. Mu koma noma. masu sauraro bar kamar sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin nan na koma noma shiri ne wanda muka saba gabatar muku da batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a kan tsadar abinci da wasu daga cikin dalilan da suka haddasa shi a najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. tare da cewa an sami damina mai albarka a shekarar bana amma hakan bai hana samun hauhawar farashin kayan abinci a kasuwannin abincin ba a sassa daban-daban na faɗin ƙasar ta najeriya an waye gari cewa tsaka-tsakar magidanta ba su iya samarwa iyalansu abin da za su ci a kullum kuma wannan tsadar ta kan abinci ba mutane kaɗai ta shafa ba hadda tsuntsaye kamar kaji domin idan masu rayuwa za su tuna a makonnin baya mun kawo labarai da suke magana a kan cewa ƙungiyar masu kiwon kaji ta najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da su tsoma baki domin ganin cewa an shigo da masara wacce ake amfani da ita saboda aiwa kajin abinci domin wacce ake da ita a cikin ƙasar ta yi kaɗan kuma ta yi tsada sosai har ma suna cewa yin yin haka zai durkusar da sana'ar ta kiwon kaji to kowane lele suka sa aka samu tsadar kayayyakin abinci a shekarar bana a najeriya to da akwai dai dalilai masu yawa suka haddasa hakan daga cikinsu da akwai yadda cutar nan ta corona ta kawo cikas wajen samar da abinci ta hanyar noma a wasu yankuna na kasar hakanan kuma takaita bayar da kudaden waje da babban bankin kasar kan yi ga masu harkar shigar da wasu daga cikin kayayyakin abinci wasu dalilan sun kunshi batun tsaro inda a wasu yankuna da dama na arewacin najeriya da nan ne aka fi noma a ƙasar manoma ba su samu damar zuwa gonakinsu ba saboda barazanar da masu ɗauke da makamai da kuma 'yan ta'adda suke yi musu waɗanda ma suka samu suka yi noman to girbi ya gagara inda waɗannan 'yan ta'adda kama mai gonaki da kaiwa manoma hari ko kuma a wasu lokutan su shata musu kudaden da ba za su iya biya ba matukar suna son su shiga cikin gonakinsu don haka sai zaman an yi asarar amfanin gona har ila yau rufe iyakokin kasar ya taka rawa wajen raguwar abincin da ake shigo da shi sannan kuma da rashin noma wadatacce a cikin kasar da zai ishi mafi yawancin al'ummar kasar. sauyin yanayi ma yana da tashi rawar da ya taka a sassa daban-daban na nahiyar afirka da suka hada da najeriya din dama dai tun a cikin shekara ta 2014 ne aka sami faduwar farashin man fetur kasawar was da hakan ya sa kasar ta najeriya ta fuskanci koma bayan tattalin arziki saboda dogaranta da man fetur din fiye da kima wajen samun kudaden shiga. a shekara ta 2015 kasar ta najeriya ta hana bayar da kudade na waje ga masu shigo da wasu nau'o'i na hajoji har guda 44 masu alaka da abinci daga cikinsu da akwai nau'o'in lemu na gwangwani ko na kwalba coca-cola cikui taliya naman alade da na shanu da na tsuntsu sai kuma kwai masara da tataccen man 'ya'yan itatuwa abinda hakan yake nufi shine cewa masu shigar da waɗannan hajojin sai dai su sayi kuɗin waje daga kasuwar bayan fage inda naira take da rauni hakan zai ƙara yawan kuɗin da ake kashewa wajen shigo da kayan abincin daga waje da kuma afkuwar abin da masana suke bashi suna da wato kuma bayar tattalin arziki ko kuma shiga matsala ta tattalin arziki to wani labarin shi ma mai alaƙa noma da kyau shine da ƙwararru a najeriya suka fara bayyana cewa tattalin arzikin ƙasar fa ba zai bunƙasa ba sai an farfaɗo da harkar noma prince joe okijiye wanda tsohon mai baiwa gwamnan jihar ido shawara ne akan harkokin noma shi ne bayan haka shi dai wannan bawan allah ya ce matsalar covid-19 da ake fuskanta wata dama ce mai girma a gaban najeriya da mun bunƙasa harkokin noma saboda mayar da shi ginshikin tattalin arziki. To masu raro a nan zamu dasa aya saboda ƙurar lokaci amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tuma saurare ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa tare da Muhammad Aminu Ibrahim Kyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare barkamu da haka da kuma sake sawa mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da wake-wake da aka gudanar a nan kasar iran wanda shaharun mawaƙa na kasar iran suka gabatar kama mawakan bege ne ko kuma mawaka na alhini ko kuma mawaka na bangarori daban-daban da fata masu ya sukan da mu kuma za su jaɗin shirin to a yau kuma bangarta muku mir shahabuddin rohani gaishe ka Amir Shahabuddin Rohani cikin waka da ya gabatar mana kuma anan ne zan jalin zamu shirin gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jigiri fatan masu sun amfana kuma sun nishadantu da wannan waka da aka ji amma don kowa da kowa ni da na jamanci shi nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci da biyan shirye-shiryen mu a shafi mu na yaragi gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. می کند چنگ فروش می کند در صفت و سنای تو در صفت و سنای تو در صفت و سنای تو در تو این جگر کباب من چیست دل خراب من کارگه وفای تو کارگه وفای تو چیست غذای عشق تو این جگر کباب من چیست دل خراب من کارگه وفای تو کارگه وفای تو yanzu ga takaitattun labarin duniya zababben shugaban kasar Nijar, muhammad Bazu ya daga hannun jinjina ga abokin karawarsa muhammad usmana Ƙungiyar leƙen asirin kasar yamman ta bankaɗo ayyukan wata ƙungiya mai alaƙa da birtaniya da ke shirin yin barna a kasar dan ito na kasar kamaru ya sa 'yan kasar sun tuno da mahaifinsa a filin kwallon kafa to da haka muka zo ƙarshen dukkanin abin da za mu iya gabatar muku a wannan fitowar sai dai muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh